Sarauniya TV tashar al'umma. Daushe menene yake faruwa a gidan daushe? Har yanzu ya ta biki sai rabi ba. Gidan ya ta har yanzu rabi in kin san rabi a tsiya ta Allah ya tsine min albarka kin san da Gidan ai ƙarya kike kice in yi haƙuri ma buga ta ke ta zo ƙarshe ke kina ganin ƙuran ki nake ko kina ganin ƙyale ki nake sai yo waje ayo waje ayo waje ayo waje a fito waje a fito waje a zo ayi waje zaki ki min wulakanci na fi ki iskanci wallahi wallahi biki sanni bane ɗan iska ne ni cikakke gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe yaya yawa abokina gidanka nake so zan fita yanzu yaya tauje ya gari kawai yau dai ta faru ta ƙare eh. yarinyar nan tana taimun wulakanci na tsaman nama eh. dan da ta shiga ba ta take fita ba yau na ce ta zo ƙarshe gashi nan ungurma TV ga tunda aka zo bata fidda hoto ba ga ta nan. Gaba Daman ƙarya ce. Eh a kwarai. Kullum aminin ka da abin da yake zuwa mana da shi da banke dan yau ya tashi sai ka ce wani dan shaye-shaye. Kullum sai ya zo mana da wani sabon abu gaskiya na ga eh, wallahi. Sai to bit. Na gode. Na go Na gode. Mijin naki ya ga wannan kabar tasa da kike gani sai ya daga ta zaki shiga aljanna. Sha sha sha. Na gode nawan. Ai burge ni kake. Da abin da kake kana son sa. Dole. Ana mata ke mutum mutum. Na gode. Gaskiya mun gaji da irin abin da kuke mana. Mun gaji. Kai kenan kullum ka zo ka jiga mana miji? Kullum ka zo ka jiga mana miji abin da zai mana ban na yau ban na gobe ban. Ke. Kace marar kunya wato ita tai mana kara har kika kika zo kike daga murya ko? To wannan abokina ne haka miki. kuma da abin da ya gidan nan in duka ya da ki banza wannan wannan wannan abokin naka ya mari matarka a gaban ka ba za ka iya daukan mataki ba ya miki albishir wannan in dai muna da yawan rai zai bani shawarar da zan fara duka da fulanki a nan gidan wannan din kwarai kuwa yanzu ga ka fara dukan mu hello ke dauki kayan ki dauki kayan dauke ba hankali ne da yaran nan kai kai gaskiya ya kamata mu gaya mu sanar da iyayen mu halin da muke ciki abin da mai gida yake mana yayi yawa ai duk iskancinsa ya san babana gaba yake da shi ya zama dole in je in gaya wa babana wannan abu kun ga yanzu tsakanin mu babu kishi sai mu zauna mu rufa kan mu asiri Allah ya kawo mana mafita gobe goben nan zan je in gaya wa mahaifina ya zama dole ya san wannan abun wallahi ya kamata dai Allah ya kai mu amin Sarauniya TV tashar al'umma.